kaga kenan ikhlasin ya fifike daya kare yanzu fifiken daya kare haka ba zai tashi da fifike daya ba sai dai ya tabbuga buga fufufu a wuri daya kawai shikenan gani <laughs> <laughs> baya sai dai kawai ka je ka ce ya taimaka maka da addu'a shikenan in ma sadaka ce ka dinga yin sadakan sai ka zo kai ta wasu kai sadakan kana sadaka ma kawai ka dinga taimako kana ciyar da wani kaza wata rana kana bukatan wani ba gurin Allah ya taso maka sai ka yi ni da wannan ciyar wanda kai ta yi a baya ce Allah ka san hali da nake ciki ya Allah saboda haka ya Allah ina roƙon kamar yadda nake ciyar da dukiya kamar yadda kai umarni a ciyar kuma ina ciyar da dukiyar nan don kai ina yin kaza ina yin kaza don kai ya Allah saboda kazan nan da na yi so domin ka ka amsa mu ta ka yi wasu da ayyukanka na alheri shi ya fi ma ka tashi ka je gurin malami ka ɗauko kuɗi ka bashi ka ce a mana addu'a sai dai ka je gurin sa kawai ka gaishe shi kenan ya ka ce shi ka ɗauko sadaka ka bashi shikenan ka tashi ka tafi ka a haka ma an kai haka ka je ka an kai haka ma zai ce Allah ka taimake shi Allah ya saka ma da alheri Allah ya taimake ka in ya ce Allah ya taimake ka haka shikenan Allah ya san abin da kake bukata kuma ga can ya ce Allah ya taimake ka shikenan sai ka abin abu ne sauki bai ma addu'a ba haka shikenan ba wani magana ka shedan ne yake yake pumping din mutum ya ce ka faɗa an baka faɗa bai na zai sani ka faɗa to malam ai mana addu'a kaga ka bashi wannan kudi ka bai cin hanci kenan eh sai ya faɗi bukatar ma duk na <laughs> ka gani kamar magiya da kuma roƙo da ake yi a ce don Allah don annabi eh kuskure ne kuskure ne ba a cewa don Allah don annabi ya zama ishtirak ayin ishtirakin Allah da annabi kenan sai dai don Allah kawai wahdahu ba dai kuwa shi yasa ma wanda ya zo mu annabi ya ce laula laulallahu wa anta ya ce a taji alu ni lillahi niddan za ka mai da duka Allah kadai ai ka hada da Allah kamar yadda nake shi ga Allah sai sai Allah kawai wahadahu shi kadai shikenan don Allah kawai kawai a ba mu don Allah shikenan wani wani wasu wasu yan yan kai sufaye sufaye ba kyau tsarika su duk inda tsarika sufaye suka sauka a guri ya sun gurbata tunanin mutanen area su mai da su balidai hamka wallahi malam wai suna so su bata wani bawan Allah ne Allah ya taimake shi ya dan samu abu haka yana harkar harkokinsa ya samu abun hannunsa yana taimaka wa shi kuma ya fahimci sunna yana dan izala ne yake da suka zo suke suna so su hada shi da uwar cewa ai baya ba ɗan izala na ba sa son annabi ba sa son annabi danki ya zama dan izala ba sa son annabi kuma ba sa son annabi ya ya aka ce ya ce to ki kina zo ki gane baya son annabi bari mu gaya miki in ya zo ya ka miki ya zo ki dauki kuɗi ki bashi ki ce gashi don Allah don annabi ko kuma ki ce gashi don annabi ba zai karba ba ku ce masa gashi don annabi yanzu malam saboda Allah yanzu mutum ne yana bada yana zuwa ya taimaka wa shi in ya zo ya duba ta ya dauko irin dan dubu biyar ya bata don bukatunta ya zo sai ta ɗauko naira ɗari biyar ta bashi ta ce ga wannan ga wannan kaga dole zai yi mamaki na me kuma baba ce ka karba na ce ma ah, yake faru lafiya na ce ka karba don annabi sai ce a ah, baba gaskiya ni da nake taimaka miki kuma zaki ba ni abin nan kawai sai ta fashe da kuka don tunda ta ce don annabi gashi ya ki karba kaga saboda su da shaidan ya san lago da zai abin ka shi kuma yana wa shayaɗinuhu shayaɗinul insi wahayi yadda za su yi su abin nan sun gano sun san cewa dama ba zai karban ba <laughs> to to shi yake taimako yanzu kai kana taimako ka zo mutu kana ba shi kai ba yake wata dubu goma ko ba wai ka fada kwata ba ne ba alshis ne kare ba wanda kake taimakawa ya zo kuma ya dauko ya dauko ɗaya cikin ɗari biyu ma 1% eh, of 200 ya dauko ya baka wai gashi na baka don annabi dole ka yi mamaki ka tsaya turu lafiya me yake faruwa <laughs> Allah amu ka gani wannan abun ya kamata eh? bismillah